Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 25,49,60 sai kuma kilohas 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma rediyo Afrik zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu tare da Jummai Ali muke farin cikin jan ragamar shirin na namu na yau Alhamis 25 ga watan Mayu shekara ta 2017. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Ƙungiyar Al-Shabaab ta ƙasar Somalia jiya Laraba ta kai hare-hare a Kenya da Somalia ta kashe mutane goma sha shida A ƙasar Indonesia kuma hare-haren ƙunar bakin wake sun kashe jami'an 'yan sanda guda uku. jami'an tsaro a ƙasar libya kuma sun kama ɗan uwa da mahaifin wanda ya kai harin ƙunar bakin wake a birnin manchester a ƙasar ingila kanin labaran kenan gwamnatin jihar bauchi najeriya ta ba da umarnin rufe kwalejin ilimi da ke garin kangare sakamakon wata hatsaniya da ta sanadiyar raunata dalibai biyar a jamhuriyar Nijar kuma malaman jami'ar da magaran ne suka shiga yajin aikin sai baba ya gani domin neman a biya su hakin su sai kuma batun dakatar da binciken zargin Fataka da dukiyar masarautar jihar kano da ya bar baya da kura wa'annan manya wa'anda har suka yadda aka karya doka aka dakatar da bincike ka hada har da shi Osin Bajo ban san meye za su ce ba a game da tsare sauran mutane waɗanda ake bincikensu ba amma gama bincikensu su ba yanzu haka suna nan ma a tsare sai kuma shirin domin iyali amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma cikakkun labaran. Ƙungiyar Ashabab mai ra'ayin rikau ta ƙasar Somalia ta ce ta kai hare-hare guda uku a ƙasashen Kenya da Somalia jiya Laraba, har ma ta kashe mutane goma sha shida yawancinsu 'yan sanda da jami'an tsaro. Kwanan nan gwamnatin Somalia ta ƙaddamar da sumaman murƙushe 'yan ƙungiyar kuma jama'a ƙasar Kenya sun ce 'yan yakin sa kan ƙungiyar suna ɗanɗanawa daga wannan mataki. jama'ai a birnin mogadishu sun ce akalla mutane takwas aka kashe sha biyar kuma suka ji rauni a sakamakon tashin wani bam da aka ɓoye cikin wata mota kusa da tashar jiragen ruwan ƙasar a ƙasar kenya kuma shaidun gani da ido sun ce jami'an tsaro guda takwas ne aka kashe a tashin bama-bamai guda biyu daban-daban da aka ɓoye a gefen hanya a arewa maso gabashin ƙasar kusa da kan iyakar ƙasar da somaliya. A can kasar Indonesia ma wasu hare-haren kunar bakin wake sun girgiza wata tashar mota a Jakarta babban birnin kasar jiya Laraba suka kashe akalla jama'an 'yan sanda guda uku. Wasu jama'an 'yan sanda biyar da farar hula biyar ne suka ji rauni a hare-haren. Ba a dai tantance kungiyar da ke da alhakin kai hare-haren ba, amma a baya kungiyar ISIS ta yi kararin kai hare-hare makamancin wannan kasar da tafi kowace ƙasa yawan musulmi a duniya. jami'an tsaro a ƙasar libya sun ce sun kama ɗan uwa da kuma mahaifin salman abedi mutumin da ya kai harin kona bakin wake a birnin manchester mai magana da yawon rundunar dakile ta'addanci ta ƙasar ya ce kwanan nan hashim abedi ya zanta da ɗan uwan nasa kuma ya san shirye-shiryen da yake yi na kai harin haka kuma sun ce suna da shaidar cewa da shi da ɗan uwan nasa suna da alaƙa da ƙungiyar is su ma 'yan sandan ingila sun kama ƙarin mutane guda biyu jiya laraba an kama wata mace a lokacin da suka kai samame wani gida a arewacin manchester mutum na biyu kuma an kama shi ne a garin newton da ke tsakiyar ingila haka kuma akwai wasu mutum biyar da aka kama dangane da harin to amma 'yan sanda ba su ba da wani bayani akan ko kila suna da hannu a harin ba gabanin tarurrukan da zai yi da shugabannin kungiyar kawancen tsaro ta neto shugaban amurka donald trump ya bayyana ta'addanci a zama babbar matsalar da duniya ke fuskanta a yanzu kuma ya ce suna samun ci gaba sosai wajen yaƙi da ta'addanci shugaban ya wannan furucin ne lokacin da ya gana da prime minister belgium charles michael a birnin brussels ya ce amurka da kungiyar neto za su yi aiki akan matsaloli daban-daban kuma ya yi nuni da harin ta'addancin da aka kai birtaniya a ranar litinin ya kuma lura da cewa batun ta'addanci ne zai zama kan gaba a ajandar shawarwarin da za su yi tun da farko shugaban na amurka ya ce ya ƙudura aniya fiye da kowane lokaci na ganin cewa an samu zaman lafiya a duniya ya yi wannan furucin ne bayan ya zanta da paparoma francis a fadar paparoman da ke birnin rome fadar shugaban amurka ta ce shugabannin biyu sun tattauna yadda addinai za su iya magance banan da bani adamu ke sha a kasashe kamar syria da libya wuraren da 'yan kungiyar isis ke iko da su david shera babban jami'in majalisar ɗinkin duniya a ƙasar sudan ta kudu ya ce a hukumance shugaban ƙasar silva kir ya ƙaddamar da yin shawarwarin samun zaman lafiya da aka daɗe ana jira ya kuma ayyana kawo ƙarshen fafatawa jiya laraba mista shira ya yi wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wannan bayanin ta hanyar sadarwar bidiyo daga birnin juba ya ce a yayin da ɗaukan wannan mataki zai sa a samu sasantawa akwai buƙatar a yi shawarwari da dukkan ɓangarorin ƙasar domin ta yi tasiri mai sashara ya nuna ta baba yayin da ya lura da cewa wannan ba shine ne karan farko da shugaba kir ya ayyana kawo ƙarshen fafatawa ba ya ce za a zira ido sosai akan wannan alkawali. waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kwamitin da ƙin asiri na majalisar dattijan amurka da ke binciken zargin shishigin da rasha ta yi a zaben shugaban amurka ya ce zai yi sammacin michael flynn tsohon mai baiwa shugaban amurka shawara akan matakan tsaron cikin gida da aka kora a wani yunkurin tilasta masa ya mika dukkan takardun da yake da su kuma ya ba da shaida kan irin ayyukan da ya yi kafin shugaba trump ya kore shi a farkon wannan makon michael flynn ya gwasala kwamitin ya ke ba da bayanan aikin kwanaki 24 da ya yi akan mukamin kafin a kore shi kwamitoci guda biyu da suke binciken wannan al'amari sun ce za su ba da sammacin ne domin su buƙaci michael flynn ya zo don raɗin kansa ya musu bayani amma ya yi baris da su a yayin da kuma shugaba trump ɗin ke ran gadin wasu ƙasashen waje da ya ba shi damar gujewa cecekucen siyasa a nan amurka na wani ɗan lokaci farinjininsa na raguwa watanni hudu bayan ya ɗare kan ragawan mulki shugaba trump yana ƙoƙarin kaucewa kurakuran da tsofaffin shugabannin amurka suka yi matsalolin shugaba trump game da shishigin da aka ce rasha ta yi a kan zabensa ya sa an tuna da abin fallasar watergate a zamanin mulkin tsohon shugaba richard nixon abin fallasar da ta tilasta wa shugaba nixon ɗin yin murabus kafin a tsige su shekaru goma sha biyu kafin wani al'amari mulkin tsohon shugaba marigayi ronald reagan ya kusa gociya akan abin fallasar da aka raɗawa suna iran contra a shekarar 1998 tsohon shugaba bill clinton ya fuskanci abin fallasar cewa ya nemi monica lewinsky har ma aka so a tsige shi daga mulki labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Bauchin Najeriya inda gwamnatin jihar ta umarci rufe kwalejin ilimin ta garin Kangare da ke tazara kilomita goma sha takwas da babban birnin jihar. Biyo bayan tashin hankalin da ɗalibai suka yi sabili da rashin jituwa kan zaben shugabannin ƙungiyar ɗalibai. Wakilinmu Abdul Wahab Muhammad na ɗauke da ci gaban rahoton. kwamishinan labarai na jihar bauchi alhaji abdullahi idris ya yi mini karin bayani kan lamarin tattaunawa mu da shi ta yawar tarho. Tension za su yi rikici sai aka hana su zaben jiya. To yau lissafi fati sun da suke struggling din sai suka fara da hankali sai suka fita wajen makaranta sai suka zuba duwatsu har zuwa wajen checkpoint na sojojin nan akan cewa ba dama motoci su su ɗaliban kenan eh su ɗaliban mhm. to su kuma sojoji kafin a kawo police suka yi suka yi controlling yara suka ki sai suka fara harbe-harbe as a result sai aka samu casualties guda biyar guda hudu sun sustain minor injuries suna health center na kangir ana mani guda ɗaya wanda is critically ill shine aka ɗauke shi yanzu yana teaching hospital na atbu kuma gwamnati sai ta yi shiga ta ce a yi masa treatment za su biya amma saboda a yi shine aka ce to kowa ya tafi gida sai lokaci da hankali ya kwanta sannan gwamnati za ta yi daga baya wannan ne officially abinda da muka yi discussing da deputy governor dan na ce masa kana son karin bayani to saboda I'm not in a big sai ce no problem ne ma ya tafi da kansa shi ya bada to an iya kama wasu daga ciki ko kama eh, akwai wasu wayanda aka kama mata da maza wanda su hmm. amma kuma an kai police room sannan an sallami kowa ya fita daga makarantar an rufe makarantar a ila yau na tuntubi wata ɗalibar kwalejin ta wayar tarho da wanda ta dawo gida ga abin da ta ce. To yau ne dama aka yi zaɗen. To da aka yi zaɓen, musulmai ne na makarantar mu suka ci. Kenan sai kuma faɗa ya tashi. Aka fara da dai sanduna kwalabe aka sai aka turo mobile. To da aka turo su sai 'yan makarantar suna ƙoƙarin su yi faɗa da mobalawan. Da sojojin to shine kuma su kuma suka fara harbi. Amma sun harbo su ne a kafa da cinya da aka hannu to bayan na bar makarantar da sai aka kira ni aka ce wai an kashe kuku amma ban ga zawon ba gaskiya ban san na kisan ba an faɗa min ne da shi zaɓe ne ake yi a makarantar kika ce ko mm, na ACUJ na ƙungiyar ɗaliban makarantar eh. to bayan da aka yi zaben sai kamar su wane ne suka ci zaben wani ne ustaz ya ci zaben su kuma suna cewa sai mai google ni ban san sunai ban san asalin sunan shi ba amma dama akwai 'yan sanda ne a makarantar ko kuma kawo su aka yi an kawo su ne to suka zo kuma sai 'yan makarantar suka haura musu ne su kuma sai suka yi harbi to yanzu ke kin dawo ina ina ne kin baro makarantar kenan eh, na baro makarantar ai makarantar ma dai na ji kamar an wata tun da sun balla su gate din ya koma ya yi makarantar an tarwatsa shi kamar dai ba mutane amma ban san baya na ba wato ɗaliban sun yi ta gudu kenan eh rahoton abdulwahab muhammad daga barcin wato bauchi za mu sake komawa kan harkokin ilimi amma kafin nan bari mu koma kan batun dakatar da binciken masarautar kano da ake zargi da facaka da kuɗi abinda masu kula da lamura ke cewa zai shafi tasirin ikirarin gwamnatin shugaba muhammadu buhari na yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin hirarsu da wakilinmu ibrahim abdulaziz dr aliyu tilde ya ce gwamnati ba ta da hujjar bincika waɗansu da ake zargi da laifin cin hanci da rashawa a nan gaba bisa dalilin cewa an tashi an fara bincikensa. Menene dalilin wannan binciken an riga an wuce zancen dalili an zo kan bincike kansa domin haka an zo kan gabar doka an ɗora maganar a bisa al'amarin doka. to shi ita kuwa shi kuwa al'amari muddin aka kawo shi ga doka to ya kamata a ce an bi dokan nan sau da kafa ba a kansa aka fara ba kakansa a lokacin sardauna sardauna ya kafa kwamiti na mr mafet na mutum ɗaya tallin tal ya tafi kano ya binciki kakansa sheikh muhammadu sanusi na ɗaya ya ce ya same shi da laifi A kan wannan aka sauke shi bayansa akwai sarakuna da kuma a gabanin sama da sarakuna da yawa wanda aka sauke ke tun daga lokacin turawa akan bincike su idan aka same su da laifi waɗansu a nuna musu laifinsu a yafe masu waɗansu kuma a sauke su babban kes wanda muka gani shine wanda a zamanin abacha aka binciki kuma aka sauke sarkin musulmi da suki to duk a waɗannan lokutan muna yi wa sarakunan nan shaida ba su kaskantar da kansu ba sun tsaya da martabansu kamar yadda ake cewa mai martaba sarki wani suka rike wannan martabar ba su je wajen gwamna suna roko ba ba su tara abokansu a cikin gwamnoni suna roko ba ba su je wajen shugaban kasa ko kuma mataimakin shugaban kasa ko wajen baban gida ko manyan gari su zo don Allah da annabi su roki gwamna a dakatar da bincike duk inda ake bincike a tarihin Najeriya irin wannan ba lokacin da aka fara shi aka kamar yadda bayanai ke nunawa 'yan majalisar dokokin jihar kano sun ko dakatar da binciken na ma biyo bayan wata wasikar da gwamnan jihar kano ya aike musu inda ya ce wasu shugabannin najeriya ne ma suka buƙaci da dakatar da batun to koya masanan ma ke kallon wannan sa bakin da shugabannin suka yi shi gwamna da ya yarda da haka da wa'annan manya wa'anda har suka yadda aka karya doka aka dakatar da bincike ka hada har da shi Osinbajo wanda san ne babban lauya ne a nan a Najeriya. Ban san meye za su ce ba a game da tsare sauran mutane waɗanda ake binciken su ba amma gama binciken su ba yanzu haka suna nan ma a tsare a Najeriya ba. Ban san meye za su ce ba don me yasa su ba su da gata ne menene yasa waɗannan manya ba su nemi waɗannan manya su ce da gwamnati hmm. a kyale su ba. Da haka ni ina ga wannan kes na mai martaba sarkin Kano ya kawo wato wata sabuwar bidi'a a cikin doka a Najeriya wanda ba taɓa yin irin ta ba kuma bai kamata a ce za a maimaita ta ba. Kamar Dr. Tilde, shi ma Malam Umar Dan Kano wani dan jarida kuma mai fashin bage kan lamuran yau da kullum ya ce ko da yake 'yan majalisa sun dakatar da binciken to fa 'yan Najeriya ko ba za su kyale ba. Gaskiya fi ba a taimaki Najeriya ba ba a taimaki 'yan Najeriya. Masarauta da mulki da mai Allah ne yake bada. Kuma magana al dahana daban take da magana wai wane ne a wurin idan kayi abu na almundahana akwai doka so ya kamata a zantar saboda ya zama darasi ga mu masu tasowa wannan bata taso ba mu basu taimake mu ba Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya duniya ce adaban To bari mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda malaman jami'ar da magaran suka shiga yajin aikin sai baba ya gani yayin da suke zargin cewa gwamnati tana nuna musu wariya. A cikin hirarsu da wakiliyar mutamar a bari Dr. Illu Muhammadu maga magatakardan kungiyar malaman jami'ar ya bayyana cewa sun shafe kusan shekaru biyu suna fuskantar irin wannan matsalar. bai kamata ba a ce jami'a da magaram ita ɗaya ce take tsunduma cikin wannan hali yau kusan shekara biyu muke cikin wannan an maida mu yan fansho kullum sai an yi wata uku a biya mu wata hudu a biya bai dace ba mu kaɗai ake ma wani abu. yau kowace jiha an ka ɗauka akwai jami'a kowace jiha ba inda ba aiki mu kaɗai ne yau tsawon shekara biyu cikin wannan halin aka sanya mu don mine ne mu ba 'yan ƙasa ba ne ba ko ma wani laifi ne an kuma ba a san jami'a ba ga arihi ta mana kowa ta harkokin shi mu dai ba mu da laifi sai da muka da 22 ga wanga watan ba mu harba wani yajin aiki don shidda ma kowa cewa mu muna kamanar waga jami'a kuma tamu ce ta ƙasa ce kuma kowa ne ya kamata mu ƙoƙarin da muke iya yi muna yin shi ko da yaushe duk lokaci sai ga an kai mu wata uku wata hudu ba a biya mu ba albashi kuma duk wannan muna hakuri muna daura a yanzu ma zan da nake muku akwai abubuwan wanda ba a biya mu ba wata shida shekara guda mu kaɗai ne muke cikin wanga abin to dan me yasa duk da ma gwamnati ta musanta wariyar da malaman ke ikirari ana nuna wa jami'ar ta da magaran inda ta ce za ta biya musu bukatunsu sai dai har yanzu malaman na kokawa ta marabari muryar amurka daga da magaran a jamhuriyar niger To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji dalilan waɗansu masu kula da lamura arewa maso gabashin Najeriya na kira da a rufe sansanin 'yan gudun hijira. Yanzu dai ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka ton ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da. Ku jama'a tambaya ni ke da. waɗannan mutane sun zauna da 'yan boko haram nan kusa da shekara uku da wani abu dole sai an yi aiki kafin waɗannan yaran a dawo da su su koma su rayuwa kamar yadda kowa yake rayuwar shi Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdi ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Iyayen 'yan matan sakandaren 82 da kungiyar Boko Haram ta ba da musaya daga cikin 195 da take rike da su bayan kwanaki 1119 da sace su sun gana da 'ya'yan nasu a birnin tarayya Abuja bayan sama da mako guda da dawowarsu. Wakiliyarmu Madina Dauda tana cikin 'yan jarida da suka rufa wa iyayen baya a wannan yanayi mai susa rai. yadda 'yan matan Chibok 82 suka yi ta kukan murna kenan a lokacin da suka haɗu da iyayensu. a karo na farko bayan da 'yan jama'atu a halin sunnal da'awatu war jihad waɗanda aka fi sani da boko haram suka sace su shekaru uku da kwanaki talatin da shida kenan cif cif bayan wannan kukan murna sai kuma wuri ya kaure da rawa da wake-wake. iyayen suna ta murna da rungume 'ya'yan nasu ga bayanin da ɗaya cikin uwayen ta yi mani a lokacin da take murna Aya! murna murna murna na goya hawa fa eh auta fa eh sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu sanu na gode na gode na gode Madam Nkata keke kenan, shugaban 'yan asalin Chibok wanda ya jagoranci iyayen daga garin Chibok, Yakubu in keke ya bayyana farin cikinsa tare da na al'umman Chibok ɗin duka a wannan hira da muka yi da shi. Eh gaskiya ina ji murna ma ko da haka a zamana na su gaba ina gani kamar ɗana na asali bai fita ba don duka 'ya'yan nawa ne. To dukkan su in ba su fita ba har yanzu murna na ya zama kamar a karkashin inuwa da haske. Ina so wata rana in ji cewa eh 'ya'yan duka sun fita. fita kuma har yanzu ina godiya ma duk jami'an tsaron da suna ɗaukar lokacin su sayar da ransu su shiga daji saboda nemi 'ya'yan nan ba ma 'ya'ya mu kaɗai ba duk al'umman najeriya wanda suna hannun mutane nan ana kan kokari cirewa ina jin daɗin haka kuma muna da tabbaci da gaskiya ban gaskiya cewa wannan gwamnati a yadda ta fara ciccirowa yana ƴaƴa waɗanda ba su fita ɗin ba ma muna da bege za su fita. A halin yanzu dai ƙungiyar rajin ƙwato 'yan matan Chibok wadda aka fi sani da Bring Back Our Girls sun ce suna fata gwamnati za ta ci gaba da ƙoƙarin ƙwato sauran 'yan matan 113. da goma sha uku, da halin yanzu suke hannun waɗanda suka sace su waɗannan 'yan mata dai za su ci gaba da kasancewa a hannun gwamnati saboda ana ta duba lafiyarsu har sai an gamsu sannan a miƙa su ga iyayen nasu. sai dai jin cewa wai waɗansu 'yan matan sun gwammace su ci gaba da zama da 'yan ƙungiyar boko haram bai kwanta wa iyayen a rai ba bisa ga cewarsu wannan bata zama hujjar barinsu a hannun ƙungiyar ba in saurare su ai mun zama mahaukaci muna da hankalin mu yanzu boko haram din da suka zaba akan cewa za su zama boko haram mun yarda ne in sun ce a mun mun yarda mu zo da su ba za mu yarda mu bar su sai dai mu kawo su ko a karfi gwamnati ta karbe su da karfi ta kawo su in an zo an zo na da su an yi musu magani uh, uh, na warkar da su tsawon lokacin da ya kamata a lokacin suka ce a sufa za su koma wurin boko haram nasu yanzu ba za a ce an kama su kuma ba amma sun yi joni boko haram a hankalinsu akwai masu tunanin cewa watakila wasu sun kai shekara 18 a dokar najeriya kuma mutum yana iya zabar abin da yake son ko sun kai sha takwas dokar Najeriya ba ta bari mutum ya zauna tare da 'yan ta'ada ba. Ko kai shekara arba'in ne ko ni din nan in na je ina zona da 'yan ta'ada ya kamata Najeriya in sun samu hanyar su je su kama ne a dole a zo a duba kwalwa na lafiya nike. Mai sharhi kan lamuran yau da kullum da ke bin lamarin matan tun sace su a hudu Nasiru Gambo Malumfashi ya duba batun sabon matan da 'yan ta'ada. Waɗannan matan na ƙarshe wa'anda aka samu aka dawo da su, aka san ba cikin wahala suke ba. Idan idan ka hidda waɗannan matan ka ce ka raba su da boko haram to ai ba boko haram mafi yawancin waɗannan yara in kalle su sun fito ne daga guri marasa galihu kana nufin kamar suna yi wa yaran gata kenan eh kwarai da gaske ai da kaga misali so, kallo waɗannan waɗannan guda 182 da aka saki da kaga suka san ba cikin wahala suke ba inda wahala suke da an kalle su an san wahala suke ka manta waɗannan mutane sun zauna da yan boko haram nan kusa da shekara uku da wani abu dole sai an yi aiki kafin waɗannan yaran a dawo da su su koma su rayuwa kamar yadda kowa yake rayuwar shi ya to batun waɗanda ake cewa kuma ma sun aure ko yan boko haram sun tilasta su sun aure su yan mata ne yara kuma waɗancan mutanen ba a san ma irin waɗannan mutane ne ba a duk waɗanda kaga yar wannan guda 82 eh, da suka dawo ai ba wanda ta zo da ko da guda daya ba kamar wacan guda 21 su ne daya daga cikin ta zo da dan daya amma ba mu sani ba yanzu tunda an kai su asibiti inda za a bincike lahiyoyinsu su nan ne mu iya tabbatar da cewa ko suna da ciki ko kuma suna da wata cututtuka ko wani abu amma a yanzu ba mu iya gane ba to ko menene ra'ayin al'ummar Najeriya game da ci gaba da rike 'yan matan a Abuja da gwamnatin tarayya ke yi ra'ayina ba a maishe su gaban iyayensu ya fi yadda mu yan najeriya za mu sami kwanciyar hankali ko batun mazaje ne aure na gaban iyaye shine aure wanda za a aure da su a gaban iyayensu ko da auren kristoci ne shine aure to shi yasa shine ba ne a kawo su gaban iyayensu ma iyayensu ba su riƙe su ba gwamnati ya riƙe su a tarbiyyar da su a halayen 'yan najeriya a bar su a cikin wahala din bai da amfani to game da wannan maganan da suke yi ba laifinsu ba ne hali ne suka ɗauka irin na boko haram ɗin so a yi hakuri da su dai a aje su gwamnati ta kula da su ta nuna musu cewa rayuwar da da suke ba rayuwa ne mai kyau ba ta koya musu irin ladabi da rayuwa irin namu na mutane na, kyakkyawan mutane a mai da su cikin mu din kar a bar su masu su koma ga iyayensu saboda akwai hanyar da mai yiwuwa za a iya sake daukansu su ko kuma tunda har wannan halin suka sa rai wata za ta iya komawa to alhamdulillah babban magana da yau cewa kamata 'yan matan cibok da aka same su san samu a kawo su gaban iyayensu a aurantar da su saboda auren iyaye shine aure da mafi inganci in kuma suna cikin wani yanayi ne ba sa cikin hankalinsu a dan ba su kulawa da dan sauraro da za su samu a dan dawo hankalinsu sa'an nan a ji bayanin su in aka ji bayanin su sa'an nan a san cewa eh ga matsayin da ya kamata a ajiye su ga yanayin da ra'ayina babban abu dai addu'a shine babban abu a gaba masu kula da lamura na ganin ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta faɗaɗa wannan yunkuri da nufin ganin an dawo da duk dukkan waɗanda ƙungiyar ke ci gaba da riƙe su, kamar yadda Abdullahi da Mari na ƙungiyar fahimtar juna ta musulmi da Krista ke cewa. Abin da ke faruwa yanzu shine muna fatan gwamnatin tarayya da ƙungiyoyi masu sa kai wato irin non-governmental organizations da suke cikin wannan harkan su yi kokari su ga cewa sun taimaka wajen samo sauran 'yan mata da suke hannu koko jama'a da suke hannun a boko haram idan muka duba akwai ƙauyuka da yawa ko kuma wurare da yawa da suka shiga suka saci 'yan mata akwai makarantu kamar makarantar bunyadi shi ma an ji an saci yara a wurin wannan dukkansu a bisawo a tabbatar da cewa an samo su an mai da su wajen al'umma. Bayanai na nuna cewa akwai ɗaruruwan wasu da ke hannun mayakan na Boko Haram wanda kuma ba a san halin da suke ciki ba yanzu. Batun da kuɗa majalisar wakilai mista Adamu Kamar ke ma cewa su da a duba batun su da aka sace. mu ji wannan labari da farin ciki kore da gaskiya musamman mu mutane a Michigan da Madagali. Yanda shi shugaban kasa ya yi kokori har a sako 'ya'yanmu 82 gaskiya muna godewa shugaban kasa bisa ga kokorin da yake yi. Kuka mu shine mu a Madagali musamman kauyuka na Madagali. Adiba mana mata ya fi ɗari biyu. Mata nan kuma yawancin su a gidaje su aka ɗibe su. Don suke rai ɗaya ne. Don suke kuma shugaban kasa na shugaban kasa mu ne duka. muna kira da babban murya ma shugaban kasa duk ran da za a tattauna akan sake da yan boko haram suka kama su muna roke su muna roƙi shugaban kasa ya sa mata mun da aka ɗirban su da kama daga nan wanda shi wanda yake hannu yan boko haram mu suwa mu samu a saita mana su mu haɗa su da iyali su kamar yadda yan uwan mu a cigo suka samu abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin Yanzu dai muna godiya ga wakilanmu Madina Dauda da Nasiru Adamu Ilkaya da kuma Ibrahim Abdulaziz da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin. Yanzu a madadinsu da kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne Haka yake to kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Ƙungiyar Al-Shabab mai ra'ayin riko ta ƙasar Somalia ta ce ta kai hare-hare guda uku a ƙasashen Kenya da Somalia jiya Laraba har ma ta kashe mutane goma sha shidda, yawancinsu 'yan sanda da jami'an tsaro. Kwanan nan gwamnatin Somalia ta ƙaddamar da su sumaman murkushe 'yan ƙungiyar kuma jama'an ƙasar Kenya sun ce 'yan yakin sa kan ƙungiyar suna ɗanɗanawa daga wannan mataki. jami'an tsaro a ƙasar libya sun ce sun kama ɗan uwa da kuma mahaifin salman abedi mutumin da ya kai harin ƙunar baƙin wake a birnin manchester na ƙasar ingila mai magana da yawon rundunar daƙi da ta'addanci ta ƙasar ya ce kwanan nan hashim abedi ya zanta da ɗan uwan nasa kuma ya san shirye-shiryen da yake yi na kai harin haka kuma sun ce suna da shaidar cewa da shi da ɗan uwan nasa suna da alaƙa da ƙungiyar isis gabanin tarurrukan da zai yi da shugabannin ƙungiyar ƙawancen tsaro ta neto shugaban amurka donald trump ya bayyana ta'addanci a zaman babban matsalar da duniya ke fuskanta a yanzu To madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi lokacin da Usman Kabara zai shigo da shirin na ƙasa shirin da ke yayata gudunmuwa da waɗanda ke rayuwa da wata lalura ke badawa ga ci gaban al'umma. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman jima'i Ali da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.